kuɗi ke so tambaye a baki amma ki bi Allah kar ki zo ki ce wai babana ne ko kaza ne duk wanda zai takama da jini ya bi mu gani Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu wai yayi rantsuwa da kusancin shi ga manzon Allah wai ya kule yana cewa wallahi in lam yujibani ahmadu wai idan ahmad dan hambali bai ansa mashi lil qawli bi khalqil qur'an cewa alqur'ani halitta ba la'aqtilannahu bi sayfi haza yace wallahi zan sa takobin nan nawa in tsinke mai kai fajasal imamu ahmad ala rukubatihi sai imamu ahmad ya kneel down warafa tarafahu ila sama ya daga idan shi sama wa nada man yasma'u dabiban namlati sauda ya kira wanda ke jin tafiya da motsin bakar tururuwa ta hata sakharati samma a ƙarƙashin kurman dutse fi laifin lailati zalma a talatelin dare mai duhun gaske wa rabbi rabbihi jalla wa'ala ya kira Allah yana cewa sayyidi azzahil muka hadha fajir hatta tajarra ala awliyaik بالضرب والقتل fallahumma in lam yakun alqur'anu kalamuka ghayr makhluq fakfina ma'unatahu bima tasha kun ji kiran da ya ce ya Allah haƙurinka jimirinka juriyanka da yafiyanka da kyau da kai ya wawantar da ya yaudarar da wannan fajiri har ya kai ya wuce gona da iri akan masoyinka sauran masoya ya yi duka ga wasu ya karkashe wasu ya ce allahumma illam ya kunil ƙur'anu kalamuk ce ya allah ƙur'ani magananka ne in kuma magananka ne ba halitta ba ne fakfina ta hubi ma ta sha duk yadda allah maɗaukin sarki ke so kai mana maganin shi karka ba shi dama a kanmu allah ka ragargaza shi allah ka sa ya mutuwan singileti wa wallahi lam tamdi hadhihi layla yace daren nan bai wuce ba illa wasami al imamu fi thuluth al-akhir min al-layl ɗaya bisa uku na ƙarshen dare sai imamu ahlus sunna wal jama'a cikin dare yana gidan kurkuku ya ji siyahan wa sarahan ya jiwo kururuwa da ihu fi kasar khalifa a cikin gidan gwamnati falamma sa'alal imama an sababi hada sirah yayin da ya tambayi wannan ihu kuma yaya qalo laho sai suka ce da shi laqad matal khalifatul Ma'amun khalifa Ma'amun ya ci ƙasa ya mutu Allah maɗaukin sarki ya ƙare mai ruhin numfashin shi wasta jaballahu da'a'ahu Allah ya karba da imamu Ahmad wa matal khalifatul Ma'amun sarki Ma'amun ya rasu walakin khalifa kana kada ausa ila akhihi ya bar baya da ƙura ashe ya yi ma dan uwan shi mu'tasim wasiyici an yarisa adatul fitna al-muharraka ya gaji wannan fitinar wanda ake motsa ta wajen bala'i da aka wata wanda asalin wanda rura ta a wancan lokaci shine ibn abi du'ad alaihi min allahi ma yastahiq shi ma sunan shi ahmad imam ahlus sunna shi ma sunan shi ahmad wa warrasa al-mu'tasim ra'as fitna sai shi wannan mu'tasim ya gaji jagoran wannan fitinar dan shine shugaban alƙalai zamu dan takaitaccen tarihin shi an gaya ma sarki mu'tasim ya gaje shi ya ci gaba da tafiya da shi kuma da jin fatoyin shi akan abin da yake kan shi shine ahmad ibn abi du'ad wasa daral amra bi sijinil imami ahmad nan da nan sai aka ba sarki mutasim shawara cewa a kakaba imamu ahlus sunna a gidan yari atadaruna kam huwal alwaqt alladhi dhalla fihi al-imam ahlus sunna fi sijin kun san tsawon lokacin da imamu ahmad ya zauna a gidan yari sujinal imamu ahmad fi khilafatil mutasim an ɗaura imamu ahmad a lokacin khalifancin mutasim kadai samaniyatan wa na shaharan wata 28 alal kamal wa tamam ba ƙarin kwana ɗaya kuma ba giɓan ɗaya ba wama zalik wama zaka illa li'annahu yuwahhidu Allah tauhidan khalisa ba komai yasa kai mai wannan ba sai dan ya ta Allah kadai wama naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz hamid walamma arado an yadkhuluhu sijina yayin da kama shi kai shi kofan gidan yare wada khalafihi kuma ya shiga qala qawlatuhu jamila sai ya faɗi shahararriyar kyakkyawan nagartacciyar zancen nan nashi qawlata yusuf alaihi salam magana annabi yusuf Kala rabbi sijina ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai.